Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Tattalin mace kashi na goma sha takwas. Dafi kai tai saboda jin da ta yana juya mata, a hankali ta kwanta tare da rantsa ido. shi me yasa ba su gaya mata ba daga shi haɓɓal Bilkis ɗin Ko ba san cewa babban ciwo ne ga rayuwarsu gaba ki ɗaya Ba san cewa ita ma tana da haƙƙi a kansa ba na kare mata lafiyarta? wannan toilet infection din illa ne kuma ɗaukar shi ake yi me suka san san cewa ga abin da ke faruwa amma suka isa nan mata dan ita ma ta kare kanta sun faɗa miji suna kuma shiga toilet ɗinsa su yi duk abin da suka ga dama wato su suna nemo kansu magani ita kuma ko oho inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita ce kalmar da Nadia ta dinga maimaitawa tabbas ta taba ganin kwalayen magunguna har ta dinga mamakin ta yadda ake suka shigo musu cikin gida Allah ya dubi zuciyarta ba ta da niyyar cutar balkis domin tana son duk wani abu da ta ga mijinta yana so lalle sai yanzu ta gano matsalar sultan da bilgis sai yanzu ta gano matsalar mijinsu yanzu ya za yi ta ina za ta fara tunkarar matsalar tunda ita ce ba sa son ta ji tare da kwance tana saka da warwara da kyar ta miƙe ta shiga toilet ta wanka sannan ta yi sallah azhar da ta jiwa ana yi ruwan ta sha kawai saboda tana san idan ta je gidan bikin su Nabila ta ci dambu wanda aka ba wa mai dambu ta yi saboda ta gwanance wajen iyawa cikin shirin da ta fito ta yi masifar kyau duk da cikin da ke jikinta lokacin ba sa falo duk sun koma cikin ɗakin balkis ɗin. hankali ta ƙarasa tare da musu sallama. Fido ta amsa don ita ce kawai zaune su sallah suke yi. Jin amsa ya saka ta shiga fuskarta da fara'a ta ce, Hajiya Fidausi, hutawa ake yi, ina bai ɗin ne kika bar shi. Antinadi kenan. sai ne ta yawo da shi, yana cin gurin babansa. Kin san ba sa rabuwa kamar maganin ta haka suke. Dariya na ta jin abin da ta ce, sai ta ƙarasa bakin gado ta zauna. Fido ta kasa haɗiye abin da ke wuyanta, don haka ta ce, Gaskiya Antinadi kin kyau ba ƙarya. Murmushi Nadiya ta tana kallon Fido, hakika ba wa yau ta fara jin wannan kalmar ba a duk lokacin da za ta shirya ta fito to insha Allah ba za ta cire kwalliyar nan ba sai an samu wanda zai ce ta yi kyau cikin fara'a da ce nagode firdausi idan suka dan fara yi hasu Balkis din suka idar da sallah sannan ta sallama ta tafi Jamila ta kalli Balkis tana kaɗa kai kafin ta ce gaskiya Balkis kina cikin tashin hankali amma baki gane hakan ba kin wani zauna sai kishin banza da nufi kike yi yanzu ke sai ki zauna a haka tare da wannan zuƙeƙiyar matar kuma ki sa a ranki cewa miji sai ya fi ƙaunar ki Barikiji, bruce yana son kina tattalin ne kawai, dan dama da hakan ya taso yana miki. Ba ta yadda za a ce kana zaune da mata dan dasheshiya ga ilimi biyayya wayewa uwa uba. Ta san ta yadda za ta tafiyar da mijinta. Da kuma da sai dai ki ciki kwanta, kin kasa gyara shimfiɗan mijinki. Ki ce wai kin fita a wurinsa. Ƙarya ne wallahi. Barikiji na gaya miki. Yawan yawan miji laifi ko yaya ne yana sa soyayya ta rabu. Ki daina ganin cewa ai Bros dan uwanki ne. Wallahi na sanyawa son ki rabu a cikin zuciyarsa. don haka idan ki shaye ki da ita, tafi ki nuna ladabi zuciyar mijinki za ta fi ƙaunarta ke kuma ki dawo kina cewa ai wance ta yi mai asiri ta raba ki da mijinki kishi babu mutumin da zai taɓa cewa kada mace ta yi sa amma ana son ta yi shi da hikima a kuma sauƙaƙe wannan yana matuƙar taimakawa ya mace ta samu kima a gurin mijinta na na aisha ta yi kishi kin ga kinan babu yadda za a ce mace kada ta yi kishi ita da kanta na na aisha take cewa ba ta taɓa yi wa wata mace kishin da ta yi wa nana khadija ba amma daga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar mata sai ta dan sassauta ta daina a cikin wani hadisi an faɗa cewa akwai kishin da Allah yake so da akwai kuma wanda baya so da haka sai ke ɗauki wanda Allah yake so kishin da ke da akwai tuhuma a cikinsa kamar matar da koya mijinta ya ƙara lokaci akan lokacin dawowarsa gida sai ta tuhume shi da jin ina ya tsaya amma da zarar kuma ta ga ya fara faɗa sai ta tunanin wata ce ta faɗa masa wata kalma ya ji daɗi sai ita kuma ta zama tamkar hukuma a gurin mijinta kullum cikin zarginsa take rashin ga kishi shi ke janyo mace zuwa gurin bokaye ko matsubba wa iyazu billahi dan haka ya kamata ki san kanki, ki nima wa kanki daraja. Yayi Sultan gwani ne wajen sauka kanshi akan mace. Burin sai ga ana tattalin mace a kowane wuri Domin Umma da Aisha tana ba mu labari ta ce shi abin da yake kona masa rai bai wuce ga ana wulakanta mace ba. Hakan ya saka lokacin da za a fitar mana da mazaje. Aka haɗe yayi Sufi da Bili ya ce baya so. Shi ne abin ya ba shi haushi shi ma ya ce baya san Aisha. Wai duk dan ya kona wa Yusuf rai. Amma cewa da yayi Sufi ya yadda to ko baya san Aisha zai aure ta a haka. ki ko soyayyen nan baki iya ba sai dai ki jira yayi miki da ƴan wasannin nan an gaya miki shi baya so kin zauna sai wani banzan kishi ke mara asali ba dai tushe zuciya fa tana son mai ta mata dan haka ki canza taku babu abin da za ta nuna miki in dai kika yi biyayya tsawo kawai za ta nuna miki shi kuma wannan halitta Allah ce karki mu ya tsana fuska Bilkis ta yi domin bata san mata ina za ta fara ba jiki a sanye ta ce tun yanzu ya zan yi so kuke na dinga yadda ina shan wahala sannan sana kuma ziyartar zuciyata a da ba na jin haka amma daga zuwa na school na kwaso wannan bala'in gashi na neman hana ni kwanciya hankali za a san abin yi gaskiya dole a samu miki magani wahida ta faɗa tana kallon balkis cike da tausayawa shirya suka yi tafiya gidan hajiya kaka kasancewa a can ake shirye shirya cikin kwanciyar hankali sinadiya suka gama gudanar da bikinsu sai dai kim dugus sultan ce ba za ta je kai amarya lagos ba kar ta je ta haihu a can ana gama da nabila aka shiga na yusuf an yi budiri sosai amarya da angwaye ba kamar yusuf dama ya karo wulakanci gashi abin nashi akan kowa yake bai rage ba da bilkis aka komai domin ita bata rike shi ba duk da abin da ya mata bayan an gama komai da kwana uku nadiya ta haihu ta haifi zarku ɗaya budurwa masha Allah ta tamkar sultan na jariri murna da farin ciki a gurin su tamkar ita ce haihuwa farko da aka yi musu komai a gidan aka yi don cewa ya babu inda za a je abin mamaki kayan jarirai akwati guda Yusuf ya aiko da Nadiya masu matuƙar kyau da tsada babu wanda bai yi mamaki ba sannan kuma aka yi ta sanya albarka Ranar suna Baby ta ci sunan Hajiya Kaka, wato Hauwa, suna kiranta da Islam. Hajiya ta dinga murna ta yi tagwara, ita ce hadda kayan barka da kuɗinta. An yi taron suna kowa ya ci ya sha, mai jego ta yi kyau, haka ma Bilkis iyayen ya. Bayan kwana biyar, afa ta ɗauke, daddare bayan kowa ya ji ya kwanta, sai ga Sultan ya dawo ɗakin Nadiya. Fargawa da ganshi zaune ya kafe su da ido. Ta tashi zaune tana kallon shi. Abin Humaira, lafiya na ganka haka anan? Kau da kai gabaki baki ɗayar sayar da sai da Bilgis dan yanzu da ya zo mata da bukata za ta fashe mai da guga yanzu abin da ya faru kenan ne ya saka ya buru ɗakin ba arziki sake kallon sanadiya ta yi cike da tausayawa cikin kare da kai ta ce abin humaira ba za ka sanar min ba ko da yake wataƙila tsakaninka da matarka ne amma zan so ka dinga yi mata uzuri don baka san matsalar ta ba ka yi mata hankali kar ka jatsana ka da shiga cikin zuciyarta alhalin kai take gani take jin daɗi a cikin rayuwarta kaɗan ba ta lokaci zan san yadda zan yi ganin hakan ba ta faru ba haka kurum sai wahalan min da miji take zo nan zo ka gani ta faɗa tana nuna masa kan cinyarta kanshi ne yake ɗorewa a duk lokacin da ya ga Nadia ta gano halin da yake ciki tamkar wata mai aljanu ta san duk wani motsin shi ba tare da tambayar shi ko ta takura mai da jin ba asiri ba in tashi yayi hau girgiza mata kai tamkar wani yaro shi yanzu ma baya jin sha'awar gana ke saka ta miƙewa daga gadan ta komo gaban shi cikin hikima da dabara Nadia ta sashi a lokacin ya kawar da bukatarsa ba tare da ya kusance ta ba sannan ta lallaba shi ya koma ɗakin nasa a zaune ta da Bilkis tana faman kuka ta sai hankalinsa ya kuma tashi da kire samu ya shawo kanta ta yi shiru bayan ya ce mata ya daina takura mata bayan sati ɗaya nadia ta fita compound wajen hamis mai gyaran fulawa ta karasa bayan sun gaisa yake tambayar ta hajiya lafiya dai ko na kin fito da kanki lafiya lau hamisu aikin ka zan gidan allah ne nake idan Allah ka samu waɗannan abubuwan a Islamic Center a ce a baka saiwar zogale saiwar goga masu saiwar cin cin da guza da jar kanwa dan Allah ka yi sauri please ina jiranka. dubu ɗaya ta bashi ya tafi ita kuma ta shiga gida a falo ta tare da bilkis din tana zaune tana taya sultan recording a cikin laptop din shi shi kuma yana gefe yana ta cike cikin wasu takardu wata ta zauna hira suke yi sama sama domin aiki suke yi ba kamar bilkis ta ba da himma suna nan zaune hamsa ya kwankwasa nadiya ta miƙe ta karɓo ko ɗari biyar ba a kaso mata ba ta karɓa ya ba ta canjin ta ce ya riƙe ta bar masa dama hamsa ya san za ta iya bar mai domin mace da abin hannunta baya rufe mata ido kicin ta wuce da leda a hannunta cikinsu babu wanda ya dogo ya kalle ta ta wuce ta kunna gas kuka tukunya ta ɗauko ta zuba ruwa sannan ta zuba magunguna a ciki sannan ta sanya jarkanwa kaɗan ta tafasa su ta ci wati sannan ta ɗauko kofuna guda uku ta zuba a ciki ta ɗora akan ta ta fita zuwa balo sultan da fara kai ma wata ce oga dauki ka shana ka. kallon kofunan ya yi ganshi wani irin kala sai ya kalle ta da mamaki ya ce mai nadi menene wannan kuma maganin mallaka ne haka idan ka sha muka sha to ba za ka sake yin wani auren ba mu dinan dai mu ne dai murmushi yana mata wani irin kallo ta kashe masa ido ɗaya ita ma tare da tura mai tire ɗin hannu ya saka ya ɗauka yana cewa to ya zan yi dama yanzu ma kun mallake ni ina ga na sha maganin mallaka dariya ta ƙarasa wajen Bilkisu wanda domin duk take yin haka ta ce mama mamaira ɗauki na kike ma kallon kofin ta sai kawai ta mayar da kai tana aiki ta ce a'a ni dai anti nadi ku shanye kawai rasmi nadiya za ta ce mata ta yi ba ta san nuna mata cewa ta san matsalar ta don babu kishiyar da za ta so haka wasu da kai ta yi sannan ta kuma mika mata ta ce ki karba ki sha ba zan taba yin abin da zai cutar da ku ba domin Allah baya barin mai zalunci musamman akan makoci da makusanci ungo sake kallon kofin tai amma ba da karba ba gana kai saka sultan kafa kai ya shanye nashi sannan ya kalle su ya ce baby doki ki sha mana na yadda da nadi shede da kike tsammani tana famin yatsa na fuska ta karba sai dai daga nadiyan ta shanye nata sannan ita ma ta sha da kyar tana ya musa fuska har ta shanye haka nadiya ta dinga dafa magungunan tana sa musu anti shine ya zama ruwan shan su musamman ta fi bawa bilkis tun ba ta so mana da kanta wata rana take dafawa sai da suka yi sati biyu suna shan su sannan ta kuma sawa hamisu ya so mata mako ba hulba da sassaƙe mangwaro su ma su ta yi sannan ta kai wa bilkis ta ce ta dinga sha tana kuma zuba mata a bahu ta ce ta shiga haka take yi mata tun bilkis tana girman kai har ta daina da kanta takan tambayi nadiyan wasu abubuwan haka shi ma maganin ta sha shi ta shiga ciki tsawon kwana goma sha biyu ranar da ta gama sha nadiya ta haɗa mata inshila aure ɗaya ta samu nuna rakumi da didi ta yi farfesan shi Bilkis na daga ɗaki ita da Sultan da Islam ta jiwo kamshi ta fito. Hatta ƙara ƙarasa kicin inda take jiwo kamshin nan, daga Nadiya tana juya farfesun cikin kula. Ta ce kai Aunt Nadi, ina kwance na jiwo kamshi, me ake yi mana ne? Janyo da ta yi ciki tana leƙa bayanta, wai ko ya biyo ta. Sai ta nuna mata ta ce, ga naki nan, ki yi zaman ki a nan ki cinye, ki shanye roman tas. Karki magana duk abin da ya faru har sai gobe, ni ma ganawa, dan kan mu zauna muna ci ya shigo. Ki gama naki, idan naga kin shigo na san kin gama. ta ce da sauri ta shiga ɗakin Sultan da ke kwance yana aiki, domin shi ba dai ka ganshi zaune yana zaman banza ba. Kullum cikin rubuce-rubuce yake da dandan a laptop. Tana shigowa ya san ita ne saboda ƙanshinta na musamman ne. Duk inda ta shiga cikin mata dubu sai ya san cewa tana gurin. Zonan Mainadi ya faɗa ba tare da ya bar abin da yake yi ba, kuma bai jiyo ba. Kangaren ta hau tare da kwanciya akan bayansa, ta zira kanta gefen wuyansa ta ce, Dani me zan samu? Jiwaye da ita, Juya da ita ta koma kan gadan shi kuma ya dawo saman ta tare da cewa, bari ki ga abin da zaki samu tunda kin yin wanka ki fara sallah ne kuma na samu wani abin a wajen ki bai bari ta yi magana ba kawai ya hau ya mutsa yanda ya ga dama ita ko ta biye mai sun ya kafin sakura ko na yi wa ɗan uwansa kallon yaya ne yar hira suka fara taɓawa sultan yana manna a jikinta sai da ji motsin tafiya dan kare jukunya ya saka nadiya miƙewa zaune ta zauna a gefen sa duk da san da Bilkis ce ba za ta daga shi ba sai ga Bilkis din ta shiga tana faman lasan lebanta ta kalli Nadiya ta ce wallahi an da kyar na gama Nadiya ta dariya tare da miƙewa ta waje tana cewa, "In kin gama din ai da sauki, haka ke so mu." Da daddare bayan sun gama hira, daman tun Nadiya ta haihu, Sultan ya koma gurin Bilkis shi kuma, saboda ganin ba ta son yana neman ta, ya saka shi dinawa. Hakan ya saka kullum yake da burin ganin Nadiya ta tsarkaka. Na shiga kamar kwanakin na kin yin sauri, kuma jinin ya ki daukewa. Gaskiya ni dai sai da safe wallahi bacci nake ji. Kai Nadi tun yanzu, dan Allah ki tsaya mu dan ƙara wani lokacin. Abu Humaira ka san falin Islam, idan ba bacci tai ba ni ma ba na yi. yanzu ko tunda ta yi sai na je mu yi tare ko ta farka ka gani ma na rage haka ne to sai da safe ya faɗa yana kashe mata ido ɗaya tafiya ta tana yi masa dariya shi kuma ya bi ta da kallo har ta shiga mu ma mu tafi namu makwancin ko Bilkis ta kaɗa kai sannan suka yi miƙe ya kama hannun da suka wuce bedroom Kangare ya faɗa ya rubuta ciki ita kuma tana tsaye tana ɗaura tawul sai ta bi shi da kallo tana jin wani abu a cikin jikinta juya ya kalle ta idanunsa sun kankance yana binta da wani shi'umin kallo ya ce wanka mm. To je ki, ko na zo na taya ki? A'a zan iya. Ta ce tare da Janyo yana kallon cikin idanunta. Sam sai ta ji ta kasa kallonsa, illa wani abu da ta ji yana taso mata a game da shi. Ta limshe idanuwa. Zari tawul din yana dan tsoro tsoron kar ta yi masa buri. Sai ya ga saɓanin haka, dan gani ta fara soke wani irin numfashi. Gani haka ya saka shi cigaba gaba da shafar ta cikin dabara. Nan da nan kuma ya ga Bilkis ta shiga yanayin da tunda yake da ita bai taɓa ganin ta shiga ba. Hasali ma da kanta take mai wasu abubuwan yanzu. mamaki da al'ajabi suka cika zuciyar sultan sai kawai fara gwada yin wanda take makuka gani ya ma kamar ita ma so ta ke yi a ranar jin bilkisu yayi a wata daban ita ma kuma ya tabbatar da ta samu abin da take so sai kuma ta saki kuka mai matukar ratsa zuciya ya biya ruɗe ya fara lallashinta yana makala da ita a gidajensa a hankali tana riƙo hannun shi jikinsa duk sai ya sanyi yau ya ji ta daban nima ko ta yi mata yawa zai iya cewa don bai taɓa ta haka irin yau ba ya ƙasa ƙasa yake sanya mata albarka tare kalaman ƙauna masu zafi da bai taɓa gaya mu da su a baya ba idanunta arfa ta ce yaya antina da ce ita ce sala ita ce ta yi min haka ta yi min gata sai yanzu na gano irin gatan da ta yi min yaya anya antina da kishiya ce tana kauna ta sosai me zan yi mata na saka mata da abin da ta yi min ka gaya min yaya dan Allah gabaki ɗaya ta ɗaure mai kai da kalaman ta. shin alkhairin Nadiya ya shigo cikin Bilkis ne da sai yanzu ta fara ganewa ko ko ita Bilkis ce ta fara gane cewa Nadiya fa ba ta da wata matsala sai dai fatan cikawa da imani kawai domin shi sai ya ce bai taɓa ganin ta yi abin asha ba ya kwantar da ita a kirjin sai yana shafar ta tamkar bai fara taba jikin nata ya ce mai taimaki bilkis ta yi shiru don bata san ta inda za ta fara yi masa bayani ba ta sake rungume shi tare da cewa ita ce silar da ya saka ka ga yau ban guje ka ba yi wanda ina yin haka ne ba don san raina ba ita ce silar da ta saka na ji a yau ne ma na cika cikakkiyar mata a wajen ka. na kuma tabbatar da cewa ni ma mutum ce yaya kai mata godiya ka bar ni wajen gode mata ni kadai to insha Allah baby domin ni ne ma ya kamata na yi godiyar tunda ni aka gyara mawa tun gashi shi har na kwashi gara da tun na kwana ina juyi share shi dai dan da alama san batu yake yi da wahida da bara sai da sultani ya kuma yi ranar kwana suka yi cikin nishadi da walwala yayin da Bilkis ta kuma jin soyayya sana sake karuwa a cikin zuciyarta tamkar ta goya shi shi goje wata zazzafa ta tana kuma bin jinin jikinsa da ke ta sami yar mace rabin awa dan suna kwanciya aka kira sallah Nadiya kuwa lokacin da dare ya tsala kasarin rantsawa ta yi saboda ta rufe ido sultan take hangowa yana mikin lab da balkis dan ta tabbatar ko shi bai nuna yana so ba to ita sai ta nuna don ta sosai da kyar da hailala a bakin da da zuciya ta samu ta yi bacci tunda ba da mai yin sallah bayan wasu 'yan watanni Ahmad Sultan kam ya kuma samun kwanciyar hankali ta bangarori guda biyu don kowace tana iya bakin ta ganin ta kwantar da kai a gare shi yayin da shi kuma ya buɗe musu kofar zuciyarsa yana kulawa da su sosai musamman Bilkis da ba ta inda za ta kai kukanta sai sa. ko bata mata idan ta gama kukanta dole shi za ta zo ta sanar ma abin da yake damunta saboda shine uwarta kuma shine ubanta Hajiya kaka girma ya kama ta sosai tana buƙatar hutu da kwanciyar hankali hakan ya saka bata iya zuwa ta gaya mata dole shi take zuwa su yi shawara su kuma lallashi juna zaune ke a ofis ɗinsa yana aiki wajen karfe ɗaya da kwata wai sai dauko yana neman layin bilgis cikin sa'a ko ringin ɗaya ta ɗauka ta kara a kunna ta tare da maƙi murya cikin shagwaba ta ce yaya na gaji wallahi 6 hours muna zauna ana lecture cikin damuwa yana zaro ido tamkar tana ganin sa ce. what 6 hours wani wani irin lecture ne haka a shiga ta ce biology mana miss okeke dan zaki tare da cewa kinga zo nan office na mu ga yadda ya wuce ga minki cikin jin daɗin kulawarsa ta ce to ga nan zuwa amma ni ji nake kamar ba zan iya zuwa ba ma kafafuwa na tamkar za su cire da bayana kina ina yanzu tace ce ina department ɗin to tsaya na zo na dakoki. ki ta idanuwa tana jin wani shauki a cikin zuciyarta Takwas suna tsaye da sadi da sauran ƙawayenta ba kunya ya je ce ta zo. Ofis din nasa sau kuma ji yake tamkar ya ɗauke ta a hannu ya ƙarasa da ita ciki. Suna shiga ko ya saka ki ya rufe ƙofar. Ƙarasawa ta kan kujera ta zauna tare da cire zambilin hijab ɗinta wanda ya zame mata wajibi sa su idan za ta zo school. Ƙarasawa ya shi ma ya na a gabanta ita kuma tana shafo masa kai. To ya, ba komai sallah zan yi saboda muna da wata lecture din shi ma hannu ya saka yana shafa fuskar ta ya ƙasa ƙasa ya ce ba jin yunwa Dan yatsa na fuska ta ce, "Ina ji yaya, amma ba yadda zan yi, dole ne sauri idan nayi sallar na tafi." yace ce, "No, ki sallan ki, bari na ji na samu miki wani abin kije." Idan kika gama sai na raka ki, babu lecture da zai takura wa matata. Tashi tare da mata a saman goshinta, sannan ya fita tare da kulle office din. Toilet din ciki ta shiga, ta yi alwala, sannan ta yi sallah. Bai jima ba sai gashi ya dawo, ya zauna a ta tare da budewa ya tura mata. waya ciki koshi ki huta, sai na raka ki. Fried rice ce daga sashiyar kaza, sai farfesun kifi, da yake tana so da drinks masu sanyi ta kura mai ta suka ci tare duk da cewa a ƙoshe yake ta ci ta ƙoshi ta huta sannan ya je raka ta student sai su suke yi ita dai bilkis ta share su bata kula su ba sosai sultan yake kulawa da tattalin matansa ba yadda za a yi wani ya gane ga wanda ya fi karkata a kanta hatta su kansu matan nashi ba wadda za ta ce ya fi santa akan ɗayar domin duk ya toshe kofofin da za su nuna haka sai dai kawai a cikin zuciyarsa kusan a tare suka shigo gidan nadiya ta fito daga cikin mota hannunta riƙe da jakarta ga kuma islam a hannunta da sauri sultan da ya gama fakin da motar ummansa don yanzu shi yake amfani da ita tun da ya ƙi siyan tashi ƙarasawa wajen nadiya da sauri yana murmushi yayin da bilkis ma ta fito tare da rufe motar ita ma ƙarasawa ta yana zuwa ya rungume su nadiya da islam yana cewa sannan ku da dawowa mai cuti yi magana na karɓar islam sannan ya juya cikin gida sannan da dawowa sannan da dawowa suka yi wa juna su ma suka bi bayansa shekara ɗaya kenan da wata biyu shekarun islam har kuma lokacin Allah bai ba Bilkis ta samu koda barin ciki bane abin yana damun ta sosai kasancewa Bilkis ce yau da karaga ya saka suna shiga ta bayan sultan daki yanda Nadiya ma ta shiga nata ba dade ba nani din Humaira ta dawo da ita dan haka suke yi kullum kasancewa duk basa gida ya saka Nadiya take kai ta gidan ummi idan sun dawo sai a dawo da ita fitowa falo Nadi ta yi bayan ta wanka ta shirya ta yi wasu Humaira ma sai ta zauna don jiran abinci shiru-shiru ya sa ta koma ɗaki dandan daga baya saman dining table ta san ba a kammala ba a wani biyu tsakani dama aiki nadiya take yi a cikin ɗaki su kuma yaran sun yi bacci suna farkawa suka fara kuka kallon kuma da ta ce ki kukan nan ya isa haka je ki gurma miki kice ta baki abinci kice waya sai ki kawo ku ci da islam Umar na kukan ta bata ɗakin Sultan ta fara zuwa babu kowa a ciki don haka ta kuma rushewa da kuka ta wuce ɗakin balkis kwanci ta tarar da ita da littafi a hannunta tana karatu tana ganin da ta miƙe zaune tare da kiranta da ce Amina, wa ya taɓa yake kuka? Cikin kukan da gwarancin da ta je, mama zan ci abinci in ji momi a nan. Ya tsana fuska Bilkis ta tare da kallon Humaira. Hawaye ta goge mata da majina sanan da je. Je ki ce da momin ta baki shayi ki sha mai daɗi. Sake koma wajen Nadiya Humaira ta yi, tana shi sheka. Ka sama magana ta yi da ta je, jin irin yadda take kuka ya saka Nadiya kallon ta da ce, To menene kuma Humaira? Ta baki abincin? Mami zan ci abinci da shayi. <laughs> Don abin da faɗa ne saka nadia ta fara yi mata faɗa, a tunanin da kuwa an zuba mata zafi gare shi ko kuma ta fi son a bata a baki ita, kuma ta san Bilkis ce mai yi mata komai. Tashi ta da ɗauko Islam suka fito zuwa falo, sai fa faɗa take wa Humaira. Abincin ta dinga nema bata gani ba, sai kuma ta shiru tare da shiga kicin ɗin. Tunanin da kuma Humaira da ta fito bata ga Bilkis ɗin ba, amma abin mamaki babu alamun an girki a kicin ɗin. Fitowa ta yi da ƙarasa ɗakin Bilkis ta ganta a kwance hannun ta da waya, da alama catin take yi, sai dan murmushi take yi abinta. nadia ta yi sallama, Bilkis ta amsa ba tare ta dago ba. Humaira kuma bata daina kukan ba. nadia ta ce, "Mama Humaira, yanki kuka suke za su ci abinci." Na ɗauka makin yi, ina zuwa na tarabba ma a ɗora ba. Ta karsa magana tana kallanta. Abin da ya ɗore nadia kai shine ganin ko kallanta Bilkis ba ta yi ba. Tana dannoye ta tana daga gidanta ta ce, "Eh, ban ɗora ba." Gani ne ba mu dade da shuwa ba shi ya saka na bari sai bayan sallar isha'i. Sannan na dafa ko indomi ce. sai na ce a hada masu su sha ko bata faɗa ba da ta je kan nadiya ya ɗaure kawai ta tsaya tana kallon bilkis rayuwar ta gyara sannan ta ce to mama humaira ki manta ta daina shan shayi yanzu saboda amai to gaskiya ni dai sai dare zan ɗora girki yanzu karatu nake yi kin san exam za mu fara ikon Allah dan Allah mama humaira me yake faruwa ne idan wani abin ne bai kamata ki shiru ba zaman tare bai ci haka ba sai ki gaya min ni kuma zan baki hakuri na kuma gyara kuskure na amma bai dace a ce kin yi shiru ba sai dai na ga sauye-sauye a tattare da ke ni fa babu abin da ya faru kawai dai exam zan fara na dinga squeezing din lokuta na ina bawa karatu na muhimmanci Nadia ta kuma kallanta sannan jiki a sanye ta ce ban san damuwar ki ba amma kar ki manta muna da haƙƙi akan ki kuma yaran nan gidansu ne idan ba a tashi an ba ba a ina za su je su ci. kar ki manta ba haka muke yin abin mu ba duk inda mai girki ta je ta dawo ita za ta yi girki ko da ko ba za a ci a lokacin da ta gama ba amma ban san uzurin ki ba Allah ya kyauta tana kaiwa nan ta hannun su mai da suka fita kicin ta shiga cike da mamaki da al'ajabin abin da Bilkis ta shi me yake shirin faruwa a tsakaninsu tunda take ba taɓa jin za ta cuci Bilkis ba ko da kuwa da wasa ne saboda bata san karshen ta ba a duniya shin me yasa saka ta fara canzawa ko dai an shiga tsakanin su ne inna lillahi wa inna ilaihi rajiun idna da dinga maimaitawa a haka ta kammala dafa musu dankali suka dawo falo alhamdulillah to yanzu kar gida anan nan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na goma sha tara ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci wala duk min ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci wata time sharing a group group kuna na da Facebook